قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار يا محمد كتشيو كافري daga cikin mutanenka kadai ni mai gargadi ne a gare ku daga azabar Allah kada ya saukar muku da ita saboda kafircewar ku da shi da ƙaryata manzanninsa babu wani abin bauta da ya cancanta a bauta masa sai Allah mai tsarki shi kaɗai ne a cikin girmansa da siffofinsa da sunayensa, shi ne mai rinjayen da ya rinjaye dukkan komai, komai mai rankwafawa ne a gare shi.